sadda kuna ta sauraron ka ce za mu yi magana kuma a tunanin da na dai kana so mu tattauna a kan uwanka ne nasir haka ne abin da lura shi ne kamar wata yarinya yake so dalilin da sai faɗa halin da ke ciki kenan ya faɗa maka ko wace ce to bai dai fito fili ya gaya min ba amma ga dukkan alamu dai ina ganin kamar wannan yarinya ce uwar ta zo daga abuja mamulos ‘yar wajen Alhaji Nawa dai? kwarai kuwa ita. To, alhamdulillah, ai abu ya yi kyau. Ya yi kyau sosai wallahi. To, amma shi menene zai tsaya yana nufi ga abu a gida maimakon ya yi magana a wuce wajen. Ni ma dai abin da gani kenan. Sai. To, ya yi daidai. In haka ne eh, zan yi magana da babanta. Na san ina faɗa mishi shi ma zai farin ciki. sai a yi abin da duk ya dace kawai hmm. haka ne kai kai kai kai Allah dai daidaita tsakaninsu na yi farin ciki da wannan magana sosai me faru Thank you. Sannu Minat. Ya jikin? Sauki, na sauki. Allah ya ƙara sauki. Karat. Na'am. Me ya same ni? Ya aka yi na gani ana akwance? faduwa kika yi. An kira likita ya duba ki. Ya yi miki allura. Kuma ya ce za ki samu sauki insha Allah. Yana na lokacin da abin ya faru? A'a. baya nan amma su abba suna nan da ya yi sadam yanzu haka suna nan a falo yaushe nasir ɗin zai dawo na masa waya ya ce zai dawo nan ba da jimawa ba ta suka fitar shi da ku. a'a ba tare suka fita ba anya kina ganin zan rayu ta. minat jininki ne ya hau kuma ya sauka shi yasa likita ya ce a barki a gida zai ɗora ki a kan magani sannan kuma za ki dinga zuwa yana duba ki amma sani ne eh na ji suna waya da abba idan ina tare da ke sai na rika jin kaman kan rabu kuma sai na ji duk duniya bani da wani kunci na gode zan shiga ciki ina neman alfarma a gurin ki. alfarma me kake nema a gurina <laughs> ki so ni kuma ki ta so na har abada ta ya zan gyara rayuwa domin na samu dacewa ga abin da nake kauna sitan abin nan yana damuna sosai a ce damuwa daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan kai haƙuri abba bayan kwana biyu za mu samu mu sake tattaunawa sai mu ga yadda za a al'amari. to shi kenan Allah kai mu kwana biyu amma shi ba mu gama da damuwar nasir ba ga ita kuma ta zo ta kwanta yanzu karka damu abban Allah ya da nan da kwana biyu za a warware to Allah ya tabbata amin amin ya tabbata hajiya san da zuwa hajiya san da zuwa mm. sannu ina mina din take tana ɗaki a kunci. haba alhaji haba alhaji a ce mara lafiya yana cikin gida an batta a cikin gidan nan ba a kai ta asibiti ba abin da ke faruwa shine likita ya zo ya duba ta kuma da ya duba ta sai ce blood pressure ɗinta ne tashi amma a halin da ake ciki yanzu ya sauka sannan kuma za ta ci gaba da samun kulawa a gida. hawan jini hawan jini ai wallahi alhaji ko ni bai kamata a ce an sami da hawan jini ba wannan tunani ne ajiya ajiya babu wanda ya karfin cuta ta same shi waɗansu idan cutar ma ta same su mutuwa suke yi kuma dole a yi haƙuri dole ka ce haka dole ku ce haka saboda ba ku kuka haife ta ba abba zan zo tafi gida to shi na zan zaga gobe Allah ya to to to ba damuwa babu damuwa haba shikenan shikenan tunda kun hana ta ta auri dan uwanta Jabir gashi ba ku bata wanda take so ba shikenan kun ja mata hawan jini salamu alaikum alaikum assalam alhaji hajiya ladidi barka da zuwa kin ga da ka ta hajiya babar ka da zuwa ne ka ba ina ɗakin yaran nan yake zan je in ga 'yata wani guri zan yi magana da yata kin ji minat minat menene me ya same ki an ce min kin yanke jiki kin faɗi ya za ki ce min babu komai minat ki gaya min me ya faru Duka umma babu komai babu abin da aka yi min amma kowa ya ganki a cikin halin da kike yanzu an san akwai wani abu ki gaya min me ya faru duk wanda ya taba ki a cikin gidan nan ke kin san ba na shayi kowa a cikin gidan nan wallahi daidai nake da kowa gaya min menene umma babu wanda ya taba ni kawai dai ba na jin daɗi ne Na ban mahaifiyar Mila ce ta zo ko? Ita ce zo. Amma na ganin ta ɓaci, su kafa ta ce da Mila su koma gida. To dai yi kusa da kowa gidan ne? Amma ai mahaifiyar ta ce, idan ta ce su koma gida ai ba wanda zai hana. Ki daina zancen ba ni da su gidana, saboda abba ba zai taɓa yarda ta koma gida ba. Ni ba ba na so ta tafi, na fi son ta zauna. Moran masoyi. Ke kike tare da yaran nan a cikin gidan nan? dama mina sanda take wa nasir har yayi nisa haka alhaji fa ina ga mantawa kai eh. don na taɓa zaunar da kai ne maka magana akan soyayyar da mina take wa nasir karfin soyayya fa da take masa ne fa yasa ta kamo hanya ta da gidan nan da zama wai ta zo hutu wai wai ana wata ga wata to ai shi nasir ɗin ne sai ka rasa ina ya dosa mu gaba ɗaya a tunanin mun ɗauka kawai soyayyar shi ta tafi ga wannan yarinyar da ta zo ne me sunanta ah, mamilos gaskiya ne don ni kai na fi ganin shakon mamilos da nasar fiye da na minat hmm. kuma ina ganin shi kanshi nasarin ya fi son mamilos ɗin to amma ita minat ɗin eh. ni ba ko yana santa ina ga kawai na zumunci ne ba wani santa na kirki yake ba oh. ita din ce dai tafi sansa haba shi yasa da dan uwansa ya zo muna ta maganganu muna ta maganganu kawai sai muka ji ta allah kururuwa duba wanda za mu yi sai muka ga ta zube a ƙasa subhanallahi alhaji anya ko ba labewa ta ta ji zancen da kuke ko ta ji ana maganar auren nasirin ko baya santa ya sa wannan zuciyar ta ta kasa riƙewa ta yanke jiki ta faɗi ba bai wuce hakan ba ya wuce hakan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ya kyauta assalamu alaikum barka da ya lafiya kalau lafiya lau eh, barka da rakama yawa ba lafiya dai hmm, lafiya kalau kin ga nayi nayi da ke ki cire wannan yaron a ranki amma kin kwallafa shi a cikin ranki gashi na yana ta wahalar da ke me ka kaka wajen ta me ka kaka wajen ko ka zo ne ka duba ka gani ko ta mutu idan bata mutu ba ka karasa ta ko umma don Allah ki bari ki shiru mana ba zan yi shirin ba ba zan yi shirin ba mina ai duk saboda shi kika shiga wannan halin amma da yake shi ba shi da tausayi ko a jikinsa kar ka ƙara gaya min wani kuka ba na son magana ka na ji an ce ba sa jituwa ai ke ba ya gaya miki ai zancen duniya baya buya ni fa yar gida ce yanzu to kuma dai suna tare suna mina tana na ai ba wani abu za ta musu ba ko amma kina ganin idan hajja ta balbale shi da faɗa ba zai yi magana ba to ai yaya nasir baya raina babba da ko a ina ya to haka nake tunani Minat, sani ya jiki? Da sauki. Allah ya gara sauki. Ki haƙuri ba na nan ne sai yanzu dawo gida. Ba komai, kare ta faɗa mu. Likita ya zo ya duba ki? Eh, ya zo ya duba har ya tafi. Minat, ki haƙuri. kai ma ka yi haƙuri a nasa da abin da umar ta faɗa maka ba komai ya wuce ni fa gaskiya na gaji da tsaye nan tunda hajjiya ta fita mu koma ciki mana mu zauna yaya nasir fa yana ciki ki bari idan ya fito sai mu koma to sai me ya nasir dai kadai a ciki fa sai minar To kika sani ko wata magana suke shi da ita mai muhimmanci? Ba wata magana da su tattauna wadda ba za su yi ta a gaban mu ba. Mamlos, ki haƙuri mana idan kin shiga me zaki ɗauko? Ni gaskiya sai na shiga, ke da ki ta tsewa a nan wajen. sannan minad minad ya jikin na samu sauki ki samu ki kwanta kin ga masu irin ciwon ki ba a san ana damun su da surutu Dama wajen ka zan shiga. Me faru? Ba wannan tambayar ya kamata kai ba yayi Nasir. Ka san duk abin da yake faruwa kana kallon halin da Minas take ciki. To. Ni zan fita don ba na so wannan rigimammiyar ta dawo ta same ni a gida. Yau kam na san wuni za a yi tana musifa a gidan nan. To wannan gaskiya ne. Amma Alhaji idan aka san halin mutum sai a ci maganin zama da shi. to wani irin cin maganin zama mutum ne ba shi da tawakkali duk abin da ya faru da kai ya kamata ka san daga Allah ne amma ita ina abu na faruwa zaka ji ta kama kwarmatu duk ta tayarwa da mutane hankali gaskiya ne sai dai haƙuri kawai to kenan ni zan fita ina da abin da zan je in ah, lokacin maganar ya yi kawai ke kira ni sai in dawo mu tattauna yadda za a yi ko to shikenan mm. Allah ya da kai lafiya amin amin Allah ya tsare shikenan a da lafiya yawwa hmm. wallahi baka dawo da wuri ina ta tsammanin ka ai matsala ce in ga miki subhanallahi ba dai cikin Nasir din bane ina wannan karan kuma Mina ce Mina kuma dai ta ji labarin mamalar za a haɗar Nasir ta ji labari saboda muna magana ne da ni da abba akan zancen Nasir din da mamilas kawai daga jin zancen ta yanke jiki ta faɗi ai ni na san Minat ba za ta taɓa haƙura ta yadda da wannan hukuncin da kuke so ku yanke ba ai babu ma yadda za a ce ana cin wannan halin a zo kuma ana magana aure to amma iyayen mamular za su yarda da hukuncin da za a yanke kuwa mu dai za mu iya bakin kokarin mu ga cewa mun yi adalci in dai kuma ba su ake wannan yaron ya je aure mata goma ba ai a daga mai kafa ko to yi dai abin da ya dace din saboda ka a zo abu baya da kura sai ku taya mu da addu'a akan haka Allah ya sa mu dace amin me laifina idan Minat ba ta da lafiya lokacin da na lura yake tashi wa ake ganin laifinsa ita ma babu wanda ya ce laifin ka ne kawai dai duk wanda yake cikin gidan nan ya san a dalilin ka ne ta kamu da wannan ciwon mina ta samu sauki nan da ɗan kwanaki kaɗan za ta ci gaba da harkokinta da ta saba yaya nasir minat ba za ta taɓa dawowa kamar da ba amma ita za ka iya mata maganin ta lalurar wannan ba aiki na ba ne aikin likitoci ne ki kai ta asibiti mana ciwon da yake damunta ba na asibiti ba ne na menene saboda kai ne ciwonta kuma kai ne sauƙinta farin cikinta da kuma baƙin cikinta duk suna hannunka duk wanda ka so shi za ka bata. Sen de Ya jikin? kim? Nasıl ki? ya ƙara sauki. Wai take ce kika koma haka. Me yasa ba za ki haƙura da yara Nasir ba? Tunda akwai waɗanda suke son ki. ke ma kina da suke son ki me yasa ba za ki hakura da shi goma ba su ba aini yana so na kin ga dole tsaya kai da fata kin ga ba na cikin yanayin da zan iya baki ansa yanzu amma ina so ki sani burin kowane shi shine ya auri wanda yake so to amma kuma idan wanda kake so baya son ka fa me yasa ba za ki ba soyayya dama ta kake inda ya dace ba soyayya makauniya ce da za ta kai ni inda ya dace to da ba ta haɗa mu da waɗanda suke azabtar da mu ba na san kina kallo na a matsayin azzalima kuma muguwa wacce ta raba ki da yana amma a zahirance in zaki kalla abin ba ni na raba soyayya da yana ba ina kallon ki a matsayin ki ce matsalata saboda kafin ki zo gidan nan ba haka miki rayuwa da yana nasar ba idan har mutum yana son ka babu wani yanayi da zai canja ko lokaci da zai sa ya daina son ka in har soyayya ta gaskiya ce babu wani abu da zaki iya gaya min da zai saka ni dauke zargin da nake miki ke ce sallar matsalata da yana a gidan nan na sani ina da matukar son kaina sannan mutane suna cewa ni muguwa ce amma a wannan gabar na fi ki gaskiya idan kina son yadda da ke ki rabu da yaya nasir kuma ki nisa da shi ki bar gidan nan ba wai ina jin daɗi ba ne saboda ya ba ya son ki ko kuma ina jin daɗi don ya fi sona kawai da shawara nake baki da ki rasa rayuwarki akan soyayya gara ki hakura da soyayyar ki ce rayuwarki zan iya rasa komai akan soyayya ko da ku rayuwata ce amma idan tafi a wannan halin da nake ciki ki sani zan tafi da ke a raina saboda ke ce ajalina ah, Nasir. Na'am, Umar. Fita za kai? eh sannan je in sami wannan yaya sadan nasir akwai abin da yake damuna maganan yarinyar nan minet wallahi halin da take ciki har tausayi take bani ni fa yau sai da nema ta kwalla a umma ni ma ta bani tausayi sosai shi yasa ma yanzu nake son jin sami ya sadan a domin ya kira likita a kai ta asibiti ban ga amfanin barinta a gida ba me ka magana likita kuma a ciki wani abu likitoci za su yi mata nasir duk abin da likita zai mata an riga an yi mata a cikin gidan nan minat fa ba abin da take bukata yanzu sai rarrashi da kwanciyar hankali gaskiya ne kuma minat ba ta bukata allurar likita ko maganinsa samun wanda zai rarrashe ta ya kwantar mata da hankali shi take bukata nasar kuma ka san a san da minat take maka wallahi da da yanda za ta ta ɗauki lalurar da ke jikinka da ta ɗauke maka shi kuma na san minat za ta yi abin da ya fi haka a kaina to idan ku har ka san da wannan me zai hana baka tausaya mata ba kuma na ga lalurar kuma kusan iri ɗaya ce inda za ka yi haƙuri ka ɗan rarrashe ta ka ba ta lokacinka ka kwantar mata da hankali kaka sanadiyan haka ita za ta samu sauki da lalurarta kuma kai ma za ka iya samun sauki to dama dai shawara ce alhaji minar dai ita kadai ce yarmu idan muka rasa ta shi kenan sai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha kai kakaita ne su wulaƙanta ta idan muka rasa ta sai ka nemo mana wata dan Allah dan annaba hajiya ki daina wannan ki kwantar da hankali ki daina kuka ni yanzu abin da zan yi zan tashi in je in sami yayin mai maganganu amma ni wannan maganganun ne bana so in je na fito daga baki ki kwantar da hankali ki dan Allah to ko ka same shi me zai gaya maka ko ka same su me za su iya gaya maka tunda dai sun kasa magance mata matsalar da yake damunta wato hajiya ni ba na so ki danga irin wannan kalaman rai na ɓaci yake tunda na ce ki kwantar da hankalin ki zan je in samu mai magana ba wani abu da zai faru yawancin lokuta idan na so in gaya miki wasu abubuwa wallahi sai in ji na fasa saboda gudun irin wannan ki kwantar da hankalinki ni zan je in yi masa magana kamar da na gaya miki amma kuka ba naki bane to ai dole ne in yi magana saboda ya kamata su ba wa minat wanda take so ko kuma wanda yake son ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah masoyiya ta hajjiya ta ga zuciya na zo ne in zo in duba idan kuma ba ta ba za ku iya kiranta ba ni na shiga cikin ɗakin da za ta fito ne na ganta ko kuma a sai na shiga da kaina